Lokacin gabatar da rahoton gaban majalisar dokoki da ke Dusseldorf, ministan cikin gida Ralph Yega ya ce wasu al'amura guda biyu ne suka zama masu ɗaukar hankali tattare da abin da ya faru. Abu na farko shine 'yan sandan sun kasa ɗaukar matakai na neman ƙarin ma'aikata da za su taimaka domin shawo kan abin kunyar na cin mutuncin mata a tashar. Sai kuma abu na biyu inda 'yan sandan suka yi ƙoƙarin ɓoyewa bainar jama'a abin da ya faru da kuma sakamakon binciken da aka yi kan wannan al'amari. Tun a makon jiya ɗin Yega ya bayyana zargin cewar 'yan sandan suna da babban laifi kan abin da ya faru, inda baƙi 'yanci rani da 'yan gudun hijira aƙalla dubu guda daga ƙasashen larabawa da na arewacin Afirka suka rika cin mutuncin mata da suka taru domin bikin jajibirin sabuwar shekara. a sakamakon wannan zargi ne yega ya tilasta wa shugaban 'yan sandan birnin cologne Wolfgang Albers ya yi ritaya inda ya ce, Wannan ƙuduri da na ɗauka ya zama wajibi a yanzu saboda tilas ne a ɗauki irin wannan mataki domin ƙoƙarin sake dawo da martaba da darajar rundunar 'yan sandan Cologne tsakanin al'umman birnin musamman tattare da wasu manyan bukukuwa da ke tafe nan gaba. Rundunar 'yan sandan yanzu dai tana da gagarumin aiki a gabanta na bincike da gano gaskiyar abin da ya faru ranar jajibirin sabuwar shekarar da kuma matakai na hukunci da za a ɗauka. Jama'a suna son sanin ainihin abin da ya faru a wannan dare, su wane ne suka aikata hakan da kuma yadda za a hana aukuwar irin wannan al'amari nan gaba. Ministan cikin gidan na North Rhine-Westphalia, Ralph Yega, ya musunta zargin cewar wai 'yan sandan na Cologne sun amsa umarni ne da ya nemi su ɓoye duk wani bayani tattare da abin da ya faru ko kuma ainihin asalin waɗanda suka aikata laifin na cin zarafin mata. Tun da farko sai da ministan ya shida wa kwamitin al'amuran cikin gida na majalisar dokokin a Dusseldorf cewar batun siyasa ba zai shigo cikin al'amarin ba domin kuwa matan da wannan abin kunya ya rutsa da su sun cancanci a musu kadin wannan al'amari. Al'amuran da suka faru a Cologne kwanaki goma sha biyu da suka wuce sun tayar da sabuwar muhawara a game da matsayin 'yan gudun hijira da kuma yiwuwar basu mafakar siyasa a nan jamus musamman saboda zargin cewar da yawa daga cikin waɗanda aka ce sun aikata wannan laifi na cin mutuncin matan 'yan gudun hijira ne yayin da 'yan siyasa suke muhawara ko ya kamata waɗanda aka samu da laifin su rasa 'yancinsu na samun mafakar siyasa shugaban gwamnatin jamus angela merkel ta ce hakan yana daga cikin al'amura da ake nazari a kansu. Äh, äh, ta ce hakan yana nufin 'yan gudun hijira suna iya rasa 'yancinsu na samun mafakar siyasa ko kuma a duba takardunsu na ci gaba da zama a nan Jamus a matsayin 'yan gudun hijira. Idan har aka same su da laifi, aka kuma zartar musu da hukunci ko dai na ɗauri a gidan kaso ko kuma ɗaurin talala. Sei es auf Bewährung oder es ministan cikin gida ralph yega ya ce abin da ya rage shine a ga yawan waɗanda za a kama bisa zargin cin mutuncin matan duk da hakan ya yi gargaɗi a game da ɗaukar baƙi gaba ɗayansu a matsayin masu aikata laifuka idan aka yi haka waɗanda za su ci riba su ne ƙungiyoyi masu ƙyamar baƙi waɗanda ba sa son kwararowar 'yan gudun hijira zuwa jamus.